Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. mu da ƙara kasancewa da ku sannan barkan mu da ƙara saduwa da ku a cikin wannan tasha tamu mai albarka wato a gidan Nura TV. Umar ‘yan Sharif yana shirye-shiryen fitar da sabuwar waƙarsa mai suna zuciyata wacce za ta yi matuƙar bawa masoyansa mamaki biyo cikin wannan bidiyo domin jin jarumi umar m sharif yana sakin waƙoƙin har guda biyu a cikin wannan shekara waɗanda waɗannan waƙoƙi suna matuƙar ratsa zuciyar masoya wato magoya bayan umar m sharif sosai waɗannan waƙoƙi ba wasu waƙoƙi ba ne face mallakinki da kuma ta mace waɗanda kamfanin mai shadda global ya ɗauki nauyin kawo muku su haƙiƙa ƙwarai akwai sabuwar waƙarsa wacce zai fitar da ita sabuwa wanda ya ɗauko sabuwar jarumarsa wacce za su yi wannan shirye-shiryen wannan sabuwar waƙa tare a cikin wannan shekara Hadiza Gabon ita ce jarumar wacce za a fara shutin wannan sabuwar waka tare da jaruminta wato shaharar maɗin Umar M. Sharif. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Muna mai farin cikin ziyartar ku cikin wannan tasha tamu mai albarka wato tashar a gidan Nura TV. Mai sauraro idan wannan ne ziyartar ka na farko cikin wannan tasha maza da mata ku daure ku taɓa mana alamar subscribing ko sharin ko comment domin idan wannan ne ziyartar ka na farko wannan ziyartar ka na farko ka daure mana alamar subscribing ko liking ku daure ku danna mana alamar ƙararrawa a cikin wannan tasha tamu mai albarka ko kai liking ko sharing domin samun ingantattun bidiyoyinmu da zarar mun ɗora masu sauraronmu mu Mun gode idan wannan ne taka na farko masoyin cikin wannan tasha ta ta a gidan Nura TV. Maza da mata ku biyo mu har zuwa ƙarshe domin jin bayani akan shirye-shiryen sabuwar waƙa nan tasa tare da jarumarsa. Haƙiƙa Umar M Sharif zai ba wa masoyansa mamaki da sabuwar waƙarsa wato sabon shirye-shiryensa na fitowa da sababbin waƙoƙinsa na cikin wannan shekara wato shekarar da muke ciki a halin yanzu ta 2023 hakika kwarai zai gwangwaje masoyansa da kalamai daɗaɗa a cikin wannan shekara tasa tare da jarumar nan tasa jaruma hadiza gabon za ta taka rawar gani a wannan karo don ko ita za ta ba da tata gudunmawar a ƙarshen wannan shekara tare da shahararren jaruminku wato umar m sharif za su fitar da wannan sabuwar waƙa tasu mai taken zuciyata bai sauraro kar ka manta kar ka sha'afa da zarar ya saki sabuwar waƙarsa za mu ƙoƙari mu sanar da kai inda za ka je ka same ta